abul fatih asani attijani maulana shek muhammad nasir nasiru sunnatul muhammadiyya a daidai wannan lokaci domin mu gabatar da wannan zama wanda wato ya kunshi bayani akan abin da yake faruwa da 'yan uwanmu musulmai a ƙasan falastin wanda ake su ake karkashe su aka fitar da su daga gidajensu ake kashe mata ake kashe jirajirai kawai wani mummunan kuduri da niyyar shafe zuri'an da suke wannan kasan gaba ɗaya da shafe famili a doron ƙasa baki ɗaya wanda da kuntata wa al'umman musulmi na duniya gabaki ɗaya wanda ba ma iya musulmi ba duk wani mutum wanda yake da sanin insaniya ya san kiman ɗan adam to abinda ake yi a ƙasan falastin na zalincin da isra'ilawa suke yi wani abu ne da babu wani mutum wanda yake da zuciya na tausayi da rahama wanda zai ga wannan abin ya kawar da kai ga barin wannan abin ba tare da ya jajanta kuma ya ji takaici ba to ana cikin wannan hali kwatsam al'ummar musulmi suna zaman makoki a faɗin duniya a ko'ina suna jajanta ma junansu dangane da wannan zalunci na isra'il a kan falastin mm. sai aka samu wani malami ya fito yana maganganu wani mutum daga nan bauchi ya fito yana maganganu marasa kan gado mm. wanda a cikin maganganun akwai jahilci a cikin maganganun akwai rashin sanin haƙƙin ɗan adam mm. a kuma cikin maganganun uwa uba akwai rashin kishi mm. ga almasjidul aqsa wanda a nan ne manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi isra'i allah ubangiji ya saukar da sura guda suratul isra'i subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina to wannan rashin kishi ne ga almasjidul al-aqsa a wannan malami ko wannan mutum daga Bauchi wanda maganganu ne mai wanda take kunshe da jahilci da rashin imani da rashin tausayi da rashin sanin haƙƙin mutane to kuma abin haushi abin da zai baka takaici don za a nuna haka sai aka ce wai 'yan shi'a ne su aka mance da musulunci aka ce yan bidi'a ne hmm. aka mance da musulunci wanda shine igiya wanda ta fi kowane igiya karfi wanda ta hada al'umma baki daya aka mance da musulunci aka mance da insaniya aka mance da mutunci na dan adam hmm. aka yi irin wannan maganganu don haka muka yi zama a wannan lokaci tare da shugabanninmu shek Fati da shek muhammad nasir da ni wanda za mu rarrashi zuciyan 'yan uwa kuma mu yi maganganu da tsokaci dangane da waɗannan abubuwa da suke faruwa alal haƙiƙa wannan zalunci ne ga al'ummar musulmi kuma babu wani wanda yake ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi a doron ƙasa in dai da gaske yake faɗa sai yana kishin ɗan uwansa musulmi a diyan da yake sai yana kishin masallacin kudus a diyan da yake saboda haka zan mayar da abin magana zuwa ga maulana shek abul fati domin ya gabatar mana da wasu kalamai dangane da wannan kadiyya da ake cikinta karmakallah tafaddal bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim ah, bayan haka manyan malamai da muke tare da su a wannan waje ah, sheikh imam junaid da sheikh muhammadu nasir wanda hadafi na wannan dan tattaunawa da za mu yi shine nuna jaje da kuma nuna takaici mu bi sahun yan uwanmu musulmai kai hadda ma wanda ba musulmai ba amma insaniya ta hada mu da su wanda suke nuna bakin ciki da abubuwan da yake faruwa da yan uwanmu musulmai a garin gaza alhamdulillahi abinda za mu ce yau yanzu dai duniya ta dauka hatta garin su kafiran da suke nuna gaba da musulunci da kin musulunci allah tabaraka wa ta'ala ya sa su kansu su kansu mafi yawa daga cikin manyan garuruwan ana zanga-zanga mutanensu suna zanga-zanga na kishin abin da ake yi wa ba wai 'yan uwansu musulmai ba 'yan uwansu a insaniya a gaza amerika ana yi ingila ana yi faransa ana yi da sauran wasu gurare gaba ɗaya a cikin sauran ɗaiɗaikun ƙasashe a cikin europe kowanne suna fitowa suna bararar da wato kansu daga wannan hamajiya na isra'ila da take yi suna nuna cewa mutanen da suke gaza 'yan uwansu ne hmm. haka kuma alhamdulillahi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa zuciyar musulmai waɗanda take wanda zuciyar tana kunshe da imani inda da imani a ciki su ma zuciyarsu yana cikin bakin ciki da abubuwan da yake faruwa a gaza tare da cewa ya kamata mu dinga kallon ɗarafi biyu ɗarafi na farko mu dinga gode wa Allah ta wani guri ta yadda su waɗannan mutane da suke ganin cewa sun kai wani mustawa na ƙarfi da waɗannan irin mustawa wanda suke ganin a duniya babu wanda ya kai su ƙarfin soji ba wanda ya kai su ƙarfin intelligence ba wanda ya kai su ƙarfin sanin asirai na sauran ƙasashe da sauransu tare da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya zana musu tambarin jin kunya a fiskansu ma'ana su mutanen ƙasan Isra'ila aka samu waɗannan bayan Allah wanda suke kokarin su ga sun kare mutuncin su sun kare haƙƙin su sun kare darajar su domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa mutumin da ya tashi dan ya kare dukiyansa ya kare kansa daga harin wanda ya kawo masa hari idan har aka kashe shi manzo Allah ya ce shahidi ne hmm. to waɗannan mutanen bi iznillahi muna musu kyakkyawan zaton insha Allah kokarin su na su ga sun kare kasan su sun kare al'umman su sun kare dukiyoyin su muna musu kyakkyawan zaton shahidai ne duk wanda suka mutu jinsu a gurin Allah to sun yi wa Isra'ila wato wani irin barnar da a tarihi sama da kusan shekara hamsin tun da aka kafa ta ba a taba mata irin wannan abin ba sai ya zama na faɗin Allah ne ya maimaito a kansu wa zuribat alaihimu zillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah mm. zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadu mm. to saboda suna ƙetare iyaka to ba abun mamaki ba ne su banu isra'il su isra'ila a yanzu in an ga suna irin wannan ƙetare haƙƙin akan musulmai da ma haƙƙin da ma wanda ba ma musulmai ba Allah tabaraka wa ta'ala dama ya ce daga cikin aikin su yaqtuluna nabiyina da ghairi haq annabawa ma kashewa suke yi zalika bima sau saboda sun saba sannan kuma dama Allah ya sifanta su wa kanu ya'taduna kullun yan ta'adda kullun kai farmaki suke yi da aka yan uwa wannan abu da yake faruwa kamar yadda kowasu bangarori na cikin musulmai suke ba da shawara muna ba da shawara mu ma ya zama da na farko babban abin da zamu yi mu taya waɗannan bayin Allah da addu'a mu taya su da addu'a da yin jaji lokaci duk lokacin da za ka yi addu'a sallolin ka ne na cikin dare sallolin ka ne na farilla bayan sallan farilla duk lokacin da za ka yi addu'a kar ka mance da mutanen Filistin daga nan kuma musamman a cikin mutanen mutanenmu masu jin Hausa muke kira da kar kururuwan shaidan wanda wani aka samu da sunan waishi musulmi lokacin da wanda ba musulmi ba a kasashen kafiran da suke goyon bayan isra'ila mutanen su suka fito suka ce an zalunci filistinu ana fito muna gani shi nan labarai yana nuna za ka ga an ɗebo jirajirai wasu na goye wasu yara 'yan shekaru wasu manya kaga wani kansa an dara shi wani ya ɓare rabinsa za a ciro wani kaza irin abubuwa marasa kyan gani yadda ake gani gashi nan a social media da gidajen labarai amma wani shi kuma abin da yake tunani cewa wai waɗannan mutanen 'yan shi'a ne waɗannan mutanen 'yan bid'a ne don haka Falistini ɗin da Isra'ila ɗin duka hukuncinsu ɗaya ne dukkan su su da gaskiya musulmi yake faɗan wannan jama'ar annabi musulmi yake faɗan wannan wanda akwai abin mamaki sai ka rasa mutum kamar kwakwalwarsa a tafin kafa take yana takata <laughs> ko kuma ka rasa dai da wani irin mutum gashi nan kawai jismul bighali wa ahlamul asafiri mutum za ka gan shi kamar mutum amma kuma wawa ne bai da hankali a irin wannan yanayin ana yi wa musulmi yan uwanka wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk da yanzu kai da kake cewa a'a suna sabo su ma ba sabin sun ki wai daga cikin dalilin da yake bayarwa yan uwa shine wai zaka je ka ga mutanen Palestina sun aske gemu sun bar gashin baki sannan wandunan su suna tattakawa yanzu wannan shine dalili da zai sa in Isra'ila sun kashe su kai musu hukunci da Isra'ila ka ce dukkan su yan ta'adda ne saboda kawai basu bar gemu ba addini ya to simbol saboda Allah da annabi to amma alhamdulillah dama an ce fi kulli ailatin kharufun dal shi wannan kharufun dal ne min ailatihi domin daga cikin ailat tasa jama'ar tasa ma sun fahimci bai da hankali domin dukkan mun ga maganganun wasu daga cikin a jama'ar tasu zumuran su Allah ya saka musu da alkhairi sun nuna wannan abun musulunci ake tabawa kuma sun yi kishi akan taba musulunci sun yi kishi akan taba garin musulunci garin da yanda Shojinedi ya faɗa gari ne wanda yake da tarihi alkur'ani ya yi rabudin zuciyan dukkan musulmi da wannan garin manzo Allah ya daure zukatan dukkan musulmi da wannan garin subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami hmm. ilal almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min hmm. ayatina hmm. innahu uwa samiul basir a wannan gurin ne sannan hadisai sun tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wannan guri a nan ne ma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da annabawa dukkan annabawan Allah manzo Allah ya ce na tsaya ina sallah da na juya haka ya ce fa iza bin nabiyina ajma'ina sai manzan Allah ya ce sai ga dukkan annabawa Allah ya haɗa mun su a wannan gari a wannan guri da ake ta wannan dambaruwa sannan a wannan gari kar a amince muna da waɗansu abubuwa masu muhimmai a nan ne ake kyautata zaton akwai kabari da ake cewa kabarin abul anbiya ne sayyidina ibrahim alaihi salam a wannan guri akwai kabarin baban wato dan annabi ibrahim dan uwan annabi isma'il annabi ishaq a wannan guri akwai kabarin matar annabi ibrahim sai da tuna hajara a wannan gari duka yadda ake da wannan dambarwa an ce ma babu annabin da bai je babu mm. babu za a samu za a samu duka annabawa suna da tarihi to mu kuma dama dukkan annabawa namu ne annabi Sulaiman annabi Dawud dukkan su a wannan guri baitulaham da aka haifi annabi isa duka a mm. wannan guri yake da haka musulmai suna da alaka da wannan gari karka yi zaton wai gaza ko garin filistin wani gari ne wanda wasu larabawa ne yan uwanmu musulmai suke can ba ma haka ba a'a kai kanka da kake Najeriya kana da alaka da wannan gari kana da haƙi yau inda zaka shiga garin inda ba dan wannan tsari na duniya da aka kawo ba kai kanka dan wannan gurin da haka yanda manzo Allah ya faɗa ya ce wato su musulmai yanda manzo Allah yake sifanta mu fi tawadduhim wa tarahumuhim wa ta'atufihim manzo Allah ya ce kal jasadil wahid mm, musulmai mm. in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka dube su cikin tarahumuhim jin tausayin su wa fihim da tausasawan su inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce kal jasadil wahid kaman jiki ɗaya ne idza taka udun tada'a sa'irul jasadi bil wasar yanda hmm. manzo Allah ya faɗa idan yatsa ta yi ciwo a jikinka duk sauran jiki zai ɗauki zazzabi zai kama ko ina ka ji kana jin ciwo ka kasa bacci to haka abin da ake wa gazza a ƙasan filistin ɗin nan muke ji musulmai waɗanda suke ko in ce wasu kaɗan alhamdulillah kaɗan ne daga cikin mutane waɗanda suke ganin za su bi wancan a filistin din nan ai mu ba ruwanmu wallahi kar ku yi haka yan uwanmu ne musulmai mu tsaya mu taya su da addu'a babu batun shiya kuma anan muna jinjina wa kasashe irin su kasan iran da irin su kungiyan hizbullahi allah ya saka musu da alkhairi wanda yake ganin ba su yi ba da allah kai mu gani a lokacin da shi fa wanda yake magana yan uwa aka ramaka lakar kamanci ga bidiyonsa an sa yana maganan cewan a wani bidiyon su da yake magana ya ce in ka duba mu ne muke jihadi a iraki mu ne a siriya mu ne a pakistan mu ne a afghanistan mu ne karkamance a lokacin a iraki ake jihadin mm. musulmai mafi yawanci ake kashewa mm. musulmai ake kashewa ake jihadi ake kashe musulmai ka fito kai da sunan jihadi ka fito mm. kai ikirari ka nuna masu kashe yan uwansu musulmai yan uwanka ne wayar kuma anan isra'ila daular arna su kuma sai kake jinjina musu kake ganin darajansu kake nuna cewa a'a da su da filistin din ma duk ɗaya ne me hujjan ka shine mutanen filistin sun bar gashin baki sun isa cika gemu kuma dukan su dama haka suke duka filistin ba wani duka to kai yanzu da kake cewa sun cika baki sun kai ina gemun naka nuna mana gemun ka ina gemun ka abu yana nan kawai kaman kaman kaman abu ba hammatan wani ma ya fi gemun ya faɓa ga auki ya fa gashin hammatan wani ya babin ka auki ka tsaya kana kana kana irin wannan ana kashe musulmai ya kamata jama'a a ji tsoron Allah wannan abubuwa ba daidai bane ba daidai bane don haka kafin mu biyo insha Allah ga dan uwa Shehu Muhammad Nasir eh, alhamdulillah mun gode Sheikh Abdul Fatih ya mana jawabai wadda a cikin su dai idan mutum ya bibiya zai fahimci cewa wannan al'amari al'amari ne da ya shafi mutanen duniya ga baki ɗaya ba ma iya musulmi ba hmm. kuma khususan ya shafi 'yan uwa musulmi sabila da yan uwantakan musulunci da manzan Allah ce al almuslimu akul muslim hmm. sannan ya shafi duk wani wanda yake da ilimi akan matsayin al-aqsa masallacin kudus hmm. wanda Allah ubangiji ya yi ishara da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara da wannan masallaci din saboda haka lallai kamar yadda shek abul Fatih ya kira ya zamanto a zuciyarmu da akwai kishi na wannan masallacin kuma akwai kishi na 'yan uwanmu musulmi ba tare da mun duba wani bangare ko wani kungiya ba hmm. kamar yadda ka yi bayani wannan mutumin da ya zo yana wannan wato maganganu akan da falastin da isra'ila duk ɗaya ne shine a nan nan da aka zo almajiran shi da aka kashe sajos mm. fitowa ya yi yana shela yana murna yana shela yana murna yana nuna ai gashi nan sun fito aikin banza kaza kaza kaza kuma a halin sun fito zikiri ne mm. kuma suna tafiya suna zikiri a mm. lokacin da duk musulmai suna jajantawa shi kuma ya yi zarra ya fito yana maganganu wanda yake nuna cewa baya kishin musulmi bai da jin daɗi sai an kashe musulmi yau ko waɗanda bayan Allah ne waɗanda suka rasu da aka ga yana ce wane ma ya mutu wane ma ya mutu wane ma ya mutu ni ban taɓa ganin wanda yake gori da mutuwa ba sai ko mun jahilcin mutum ba zai yi gorin mutuwa hmm. innaka mayitun innaka mayitun wa yi tun kowa zai mutu kai ma hmm. tana jiran ka saboda haka a fa'in hmm. to yanzu shi din da ya zo yana wannan abun lokacin da yan uwansa suke kai hare-hare da yake da awan cewa ka gane mm. ba da shi ba da an murkushe bauchi wai eh, <laughs> mun ji mun ji ba dadin kai ba da an murkushe shafauci mun ci ka ce mun ci albarkan ka duk da mu albarkan annabi muke ci sallallahu alaihi wasallam mu albarkan annabi muke ci ba albarkan ka wato mutum ma zai ƙarya shi ka gani hmm. ko da ke hankali hukuma suna ji ai hmm, hukuma suna ji memba dalilin memba mun tsira hmm, gaskiya ne gaskiya ne dalilin memba kuma da ya zo <laughs> yana wannan maganin kare ka tuna da lokacin da aka zo aka gine aka zo aka yi wannan sai ka san masallaci akwai irin gurin liman din nan da akan yi kofa haka yadda liman da ya shiga washe gari ya ce ku toshe min wannan wajen ahalis sunna ba ku da amana wai yan uwansa ne an gane washe garin da da aka yi kashe-kashe har aka kashe wani babban malamin su a Kano to washe gari ya tashi ya ce ku toshe min kofan can ku toshe min wundunan can dan ahalis sunna mm. aka je aka kashe shi su. wallahi ko za a da mutum ɗari he sun kamo wanda yake san <laughs> eh. amma ku muna fa kai ne a suna ba ku da amana ku da amana <laughs> saboda haka ya yi ko su toshe maka ko ka su toshe maka aina ma kuno yi da rukumul maut wala kuntum bi burujin mushayyada mutuwa da ɗaya ce za a yi ta insha Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil hmm. kan makallahu bismillah eh, to ai ban so ka ƙara jawabin ka saboda <laughs> to alhamdulillah hmm. a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونكس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بفرقو muna jajantawa dukkanin musulmi da kuma dukkanin duniya mai zuciya mai tausayi da dukkanin wanda yake da zuciya mai rahma kalla ha rahma halin da 'yan uwan musulmi suke ciki wanda ake zaluntar su a garin zirin gaza ko kuma garin gizza yadda ake faɗi yadda isra'iliyawa wanda suke zaluntar su ta hanyar kashe jarirai da yara ƙanana wanda hatta da kai ga ga wasu jaridu wanda suka rubuta cewa adadin kusan wanda aka kashe wanda aka kashe su basu ji ba basu gani ba a zirin gaza sun kai kusan mutum 2,800 masu rauni sama da mutum 10,000 a lokaci daya aka ce an harba musu roka ko rocket ne 4,500 a lokaci daya wanda sai ka rasa wani irin zuciya ce irin ta wato jemagu zuciya irin ta dabbobin jeji ka zo kana kashe mutum kisar da ba dalili to ala'ayi halin wannan abu ne wanda ko da ba musulmi ake wa ba idan dai kai musulmi ne dole zuciyanka zai samu rauni domin dukkanin mutum mai insaniya ma'ana mai humanity ya kamata ya zamto ya san mecece rai to a wannan hali ba mai mamaki yahudawa su fito suna irin wannan abun mai muni ba kamar ayan da shi shek fati ya ja musamman ga ra'isul jalsa shek jinet ya kawo mana wani abubuwa wanda sun shafi wannan abun babban dalili dalilan ba wasu dalili bane mai yawa dalili na farko dama su yahudawa tun asalin su yan ta'adda ne qur'ani dama ya gaya mana halayen su ta'addanci ne tun asali har yan uwansu ma suna kashewa tufadu huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatuminu min dhalika kitabi wa tafrid ba ubangiji dama ya gaya mana fama jazaa'u man yaf'ala dhalika minkum illa kidhin fil hayati dunya wa mal qiyamati radduna ila al azab to abubuwan da ban mamaki irin wannan munanan halayen su ta'addancin sun yi wa annabawa ya kai ga malaman tarihi sun rawaito cewa a rana ɗaya ma sun kashe annabawa saba'in kuma annabawan nan ba wasu kabila bane kabilansu ne to abu na biyu kuma wanda yake dama na farko halinsu ne kamar yadda muka ji sun kashe annabi zakariya kisa mimuni suka kashe annabi yahaya annaba da yawa dama Allah ya gaya mana wai tura nabi na bigar hakki suka taru da su kashe shi Allah ya Allah ya dauke shi sama barrafa Allah ilaihi hmm. to wani abin da zai kara ba mu mamaki eh abin da zai kara bamu mamaki daga cikin munin halayensu shine wannan baitul kudus din masallaci mai tsarki wanda take da tarihi wanda da sun rere sun zeze sun tare sun watsar da wajen musulmai suka zo suka raya waannan kabila da muke kallon su masu rauni ake zaluntar su a yau waje ya zama mallakin su suka zauna a wajen suka raya wajen saboda ba sa kin mutane suka basu suka ci gaba da rayuwarsu su ma suna rayuwarsu kamar yadda idan an bi tarihin dawowansu wajen da ana faɗin cewa kusan within 1897 aka zo aka mallaka musu a yanda ake faɗin wannan magana amma duk da haka ba su bari ba suka dinga matsawa sai da suna da wani target akan wannan almasjid al-aqsa wanda Allah subhanahu ta'ala dama ya ba mu labarin wannan almasjid al-aqsa din har ma sura guda muke da shi cikin suratul isra wanda Allah ya yi mana bayani dai mu kara maimaita shi subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أنا أبنجي سيجي من أكوي مسجد الأقصى الذي باركنا حوله دم مسلمين دنيا باشي دون وجه من البركة في وجه أكو نفركو garin makka madina garin kuma kudus baitul kudus kowane musulmi na da بيت المقدس ciki baitul وجن afwan wannan wajen حكي أوجن dama da ita makka madina sai wannan kudus din wanda a nan ne muke da masallacin nan wanda allah yake bayanin almasjid aksa to wannan yana da cikin target ɗinsu na biyu na farko su cuɗanya wajen da abubuwa wanda yake bai halatta ba kamar yadda yanzu suke gabatarwa a wannan wajen su hana bauta ma allah sannan kuma su shigar da abubuwa na shirka da kafirci da abubuwa wanda suke na haram wanda bai inganta ba abu na uku wanda duka shine dalilin wannan harin shi dama Allah ba mu labari a Qur'ani duk da irin halin ta'addancin su amma a duniya ba wanda suka fi tsana kamar musulmi tun daga tarihin manzan Allah har izuwa yau a lokacin da Allah yake gaya mana a ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku Allah yake gaya mana cewa wala wadda aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun ubangiji na gaya mana cewa latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu Allah ce da ka bi duniya kakkaf za ka samu makiyin musulmi na hakika ba kamar wa'inda suka ce su su ne yahudawa ashdawatul ladina amanu yahuda waye na biyun su yace wallazina ashraku su ne mushrikai kamar yadda wasu mushrikai daga cikin kasan America ko Europe wanda suke ce suna goyon bayan su akan zaluncin da suke yi to dama suna da wannan halin kun ga irin yadda kasashen duniya suka yi shiru yau ana cin kashi cin kare ba babbaka in an tashi kai hari eh shugabannin kasashen duniya sun yi shiru tsit yadda ka fim ake yi mm. kai ko fim ne wani kisan da a ce a daina nuna shi amma za zaka ga an raba mutum an bara kan jariri an dago shi yanzu tv muke yanzu gashi muna jin cewa eh, biden wai yana magana wai zai jiran laraba kuma wani abu tura musu da gungun makamai sannan ya ce mayaka dubu biyu sun yi ready eh, sun yi redi kuma biden zai shiga amma a kasashenmu na musulunci halin da wannan al'umma suke ciki an rasa ma babu sabila da tsananin makircin waɗannan kafaran an rasa waɗanda da su tashi amma ga nan motoci na misra mm. sun taro kayan abinci mm. yanzu gashi an hana su suka yi ta sama an kuma toshe bododinsu wai an sa musu doka kasa kai musu abinci ba wuta ba ruwan sha ga sunan kana kallon su mutanen falastin mm. ga su a zaune ba ruwa ba abinci kuma baka yi saka shiga gida ba ana kana tsoron ana zuwa muku min fauki kun wa min asfala minkum ana nan ana ta rubuta su asibitin asibitin da ake ake abin nan mhm. asibitin da ok jama'a ya kamata su gani ga eh, halin abubuwa ga halin da ake ciki ku gani mm. to Allah dama ya mana bayani ku duba irin yadda ake kisa to wannan dama abin da Allah ya gaya mana cewa wa ila tajanna aqrabahum mawaddatan wanda mm. suka fi sauki su ne dama nasara wannan dama su din nan suna nan zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun Allah ya ce mana nasara suna da saukin kiyaya gare mu har yau rikicin da ake samu tsakanin musulmin duniya da nasara dalilin ta dai yahudawa ne su suke shiga su kullata abinda zamu koma ga tarihi a zamanin manzo Allah sallallahu kafin mu dawo kan maganan wannan mutumin da yi lokacin da daula ta musulunci ta kafa a garin Madina yahudawa suka dinga yaudaran ma'aiki suka nemi manzo Allah tura masa sahabbai mutum shida sa karon kalla nan mutane su gani a mm. shurtar isla a shurtar isra'iliya tu'linu mm. bada taslihil madaniyin mm. gashi nan gashi nan abin ilamul falastin ka gani wai yanzu isra'iliya ba su isra'iliya yan kawai kama guri zauna wanda suka shigo cikin falastinu din isra'ila za ta fara ba su makamai su ma waɗanda suke kewaye da su yan uwansu filistinawa da suke cikin gaza su ma kawai su kai musu hari akwai ta'addancin da ya kai wannan kuma babban ta'addanci shine a zuwa a fitar da kai daga gidanka hmm. a fitar da kai daga kasanka ina za ka je an raba ka da kasanka ina za ka je kuma an fi da kai fitar wannan fa na karfi ne fa ba na kai ne kuma kowa ya sani ita majalisar ɗinkin duniyan ta fi kowa sanin iya shatin isra'ila wanda suka kwata daga kasan falastinawan suka ba su sun san iya wannan shatin amma yau isra'ila ta mamaye falastin gaba ɗaya ta mamaye ya zamanto ta mamaye kashi 98 cikin kashi 100 gurin da suke bai shige iya gaza to kuma eh, kashi biyun da suka bar wa isra'ila eh, suka bar wa su gizza din mm. abin da zai baku mamaki kaso biyu da suka bari shi kan shi kaso biyun an mai da shi prison mm. suka ce a duniya in kana so ka shiga frizin amma wanda ba a rufi mm. ne ka je gizza na farko eh, birin zirin gaza ko gaza ko to na farko idan ka je ka garin babu babu ruwa ba wuta to ko a prison akwai ruwa akwai wuta ko a prison to abin bakin ciki shine a wajen duk bododin su amma gine ne kawai suna rayuwa ne su su kaso hamsin da biyar a cikin su abinci ne ake kawo musu daga majalisar ɗinkin duniya an hana su su je su nema an hana su gonakai sai dai su yi rayuwa a wajen an yi haka ne ba don kuma sai dan su da kansu su fita su gudu su bar wajen to amma wannan abin abin da zamu duba tun tarihin baya a zamanin annabi wasallama manzo Allah lokacin da musulunci ya fara karfi a garin Madina ya koma yahudawa sun zo sun yaudare shi suka ce ba su mutane wanda za su yi imani a karantar da su addini annabi ya ba su mutum shida mutum shidan nan suna tafiya aka kashe su mutum uku a cikin su suka mutu suka yi shahada a lokacin yaki mutum uku a cikin su irin su da irin su Zaid ibn Dafinna aka je aka sai da su suka yi shahada a wajen Qurayshawa sannan sai mutane suka sake dawa suka sake satan mutum arba'in wanda aka zaka yi irin gazoto da mutu jandal gwamnati jandal da wasu abubuwa irin har karshe dai manzo Allah ya ce to tunda haka ne yahudawa su bar garin madina gabaki ɗaya su bar yankin garin madina ya ba su kwana goma bayan nan suka zo suka je suka sake su suka komo suka je eh, suka je su suka samu su eh, abu sufyan mm. da suka je garin makka abu sufyan ya ce gaskiya mu mu sake zuwa mu yaki manzo Allah ba saboda na farko mun fito a yakin badar an da mu mun zo uhudu muna ga zamu nasara an kore mu gashi duk wanda ya tare sai sun yi nasara ni ina ga addinin sannan gaskiya ne ku gaya mana ku ne Allah ya ba ku littafi tuntuni to ku gaya mana in dai addinin sannan gaskiya ne mu kawai zamu je mu karba suka ce musu a'a ai halin da kuke na bautan gumaka ya fi addinin mu aiki wa'inda an ba su littafi suna da shi mm. amma ka duba yadda suke koyar da kafirci ya fi a ce musulunci to shine suka suka hada aka dawo Allah ya sake ba manzo Allah nasara a lokacin gazatul ahzab Allah ya tarwatsa kansu to haka shine har yau kuma annabi abin da ya fara yi a madina shine ya yi muhalafa da su akan da a zauna lafiya har yakin yan wasu kiran su yayi a zo a zauna lafiya har yaki yayi akan su amma suka ci amanan annabi to ka gani sallallahu alaihi wasallam suka warware alƙawari suka warware ko ba haka ba to saka abu ne wanda wato ba za ba zai bayanantu ba dan mika abin magana amma zan zo ne taliki insha Allah akan batun to alhamdulillah maulana Sheikh Nasir Allah ubangiji ya saka da alkhairi mun ji jawaban da Sheikh yayi mana wato abinda mutane da ku dada mai da hankali a nan shine duk wannan abin da ake ciki a halin da ake ciki yanzu haka kasashen musulmi da suke goyon bayan Palestine suna tsoron su kai ba su da ta yanda da su yi su fito su bayyana kansu man sai dai kawai a baki amma ga shi yau an samu kasan amerika ta tara makamai a cikin jirgin ruwa ta tura ta tura sojoji dubu kaza kuma shugaban kasan amerika ranar laraban nan ko alhamis yana isra'ila ya kai musu dauki to amma yau gashi yan uwa musulmi wai mu ne da mu kwaye ma yan uwanmu musulmi a samu wani hmm. mutum wani nakiran mutum mutum wanda duyan da al'ummar musulmi suka haɗa kai sai ya bazama ya fasa kan al'ummar manzo kuma ba wai cewa aka yi ka faje Isra'ila ba a'a ana so ƴan uwa ne ka musu addu'a ka har dukar ayi addu'a eh, ayi musu addu'a mu taimake su da addu'a me ya kawo maganar shi'a ana me ya kawo maganar shi'a wannan shine yana ɗaya daga cikin rashin insa wallahi ƴan uwa bari ku ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karwa kallada da ka fara wani maganin hadisi hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune sai ya ga an zo an shige da wata gawa da aka shige da gawa manzo Allah sai ya tashi yayi ajiyar zuciya <gasps> sai sahabbai suka ce ya rasulullah ina yahudiya gawa ne na ba yahudiya manzo Allah ya ce gawan bai hude manzo Allah ya ce kalla inna hannafs eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hannafs mm. ya ce rai ne akwai tausayi a wani riwaya ma da aka ce gawan ba yahudiya ne manzo Allah yana hawaye sai ya ce nafsun aflatat minni ila nar saboda tausayi saboda tausayi ya ce ga wata rai ta kubuce min za ta tafi wuta manzo Allah yana kuka ta mutu bata yi imani ba ta mutu bata yi imani ba to yau ina musulmi ya samu a zo ana kashewa wai kace wai da yahudawa da banu isra'ila da su wai isra'ila isra'ila yahudawa wai da filistin wai dukkan su ba duka abu ɗaya ne ba akan dai duka azzalumai akan su akwai magana da cewa ya ce wai gwamma Allah kuma ga ayat da kaji akar makalla mm. yana faɗa yake cewa ah, menene eh, wannan ayat nan da ka jawo ɗaza wala tajidanna Allah tajidanna asharban nasi adawatan ladina amanu yahuda ladina amanu yahuda wallazina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan ladina amanu ladina qalu inna nasara kisisina na ruhbanan wa annahum la yastakbirun to bai kai ma nasara ba Allah ya ce wanda suka fi son mu'minai kiristoci aqrabahum mawaddatan amma ya ce wanda suka fi kin musulmai Allah ya ce number one yahudawa na biyu Allah ya ce Mushirikai. to kai yanzu dan Allah Allah sai ya ce kuma ka samu wanda suka fi kusa da san musulmai ya ce nasara hmm. ya ce zalika bi anna minhum qissisina wa hmm. ruhbanan wa hmm. annahu la yastakbirun ba sa girman kai to saboda girman kai ka zo Allah yana cewa nasara suna son muminai kiristoci kuma gashi abin da muke faɗa kamar maganar da ka faɗa ne ɗazu shugabannin duniya gashi an gani su ne shugabannin kasashen arnan ne 'yan iska amma yanzu ka duba america ana zanga-zanga ba a yadda da abin da ake a filistin ba arna suna zanga-zanga ba su yadda ba ana kashe musulmai kai kana musulmi kana fitowa kana cewa wai duk ɗaya suke ina zaluncin da ya kai wannan kuma la tajidu qauman ko mm. yu'minuna billahi mm. wal yawmil mm. akhir ko yuwaduna man haddallaha wa rasulahu to to dan Allah yuwaduna man haddallaha wa rasulahu akwai wanda wato haddallaha wa rasulahu irin bai hudi wanda yake Allah kuma yace wanda ya kashe annabawa ya kashe annabawa wai a samu musulmi yake wannan dan Allah da annabi mu muna faɗa wanda mutumin nan yake cikin ku ku gane wani bom ne shedan ya dasa muku in ya tashi wahash wallahi yanzu ka duba wai maganan maganan abin nan din nan yanzu ka duba Abdul Wahab cewa yayi kawai malamin su shek Abdul Wahab Kano cewa yayi kawai yan uwan mu yan Tijjaniya to wai wannan cewa da to ga akwai karatun da zai bin bas mhm. malamin su da yake wannan magana yake ta wannan haukan yake ta wannan shirman bin bas dai kagan an ce bin bas muftin Saudiya ko to tambaya aka yi aka tambayi bin bas aka ce masa Allah shiga fatta malam yahudawa da kiristoci sukan zo mana ziyara a ƙasanmu amma in sun zo sukan sa kaya irin na musulmai sai su bayyana kamar musulmai yanzu kamar yadda saudiya ta yi a alayyamul watsani suke ce mai kome mm. wannan bikin za ka ga nuno yan kwallo su nemar su cristiano ronaldo sun sa kaya irin na musulunci kuma ba musulmai ba bane mm. to sai aka ce wa bin menene hukuncin wannan ko trump ko waye in yaje sai aka ce bin menene hukuncin mu kuma in namu sun je london ko america su sa cross hmm. wallahi bin ya ce ba laifi ba. sa cross sa cross wallahi haka ya faɗa ya ce min babil mujamala ina ma da an tambaye shi sa tarbiya yawwa ya ce min babil mujamala min babil nifaki <laughs> wallahi tallahi to sai sa abin za ga yan uwa magana ta Allah magana ta Allah mu dai muna da kira yan uwa dan Allah kar a yi wasa a taimaka mu kaga ba wanda suke kusa da su ma kun ga dai munafurci yanda manzo Allah ya faɗa yace karshen zamani yace kisa zai yi yawa a cikin musulmai sahabbai suka ce amin qillatin nahnu ya rasulullah hmm. saboda mu yan kaɗan ne manzo Allah yace a'a yace kuna da yawa ya ce walakin na gusa gusa'un ka gusa isaili manzalla ya ce kuna nan kaman karmami haka kuke yawan kun bai da amfani yau saudiya tana da kasashen da suke da kasashen da suke da kasashen eh, da suke da kasashen da suke da boda da isra'ila ga na farko saudiya tana da ɗan ƙaramin boda da isra'ila kace ɗaya labanan biyu hmm. labanan tana da boda da isra'ila wanda hadda isra'ila ta ci yanki a cikin labanan ɗin ta kwace eh? siriya tana da boda da isra'ila wanda tana da wani guri hayawi a duniya an yi ittifaki guri ne mai arziki mai kyau mai kasa isra'ila ta kwace ga misra tana da boda da isra'ila ka gane irin wannan urdun tana da boda da oman suka larabawa a kewaye suke gaba a cikin larabawa suke kuma mutane su gane isra'ila fa da ake magana sunan ƙasa ne a baki mm. amma da kake ganin ta anguwa ce na Amerika aka ɗauko ta aka kafa ta a gurin hmm. saboda Amerika ta yadda cewa yanzu ba abin da yake mata barazana saboda al'adan Amerika da fikiran su tunda su ba musulmai bane da sauran kasashen duniyan da ba musulmai ba ba su da sabani in ga suna sabani suna kokuwa ne akan ci gaba kawai a harkar technology hmm. to amma musulunci sun san musulunci akwai ruhi na jihadi hmm. akwai ruhi na cewa a yada shi don haka wani barazana za su ajiye wa musulunci shine sai suka zo suka ajiye isra'ila a middle east wannan shine karatun kawai wanda yanda sani wanda in ka yadda ma ka yadda ma baka yadda ba haka ne kawai america wata kasa ce isra'ila wata anguwa ce na america ko aka aje ta nan shine wato wato mutum zai gane hadarin abin hadarin abin kenan gida gidansa a gashi yanzu me ya kai Joe Biden a wannan yanzu gashi ya ranar Laraba zai ji hmm. sun ce sun aje sojoji dubu biyu suna jiran ko ta kwana da jiragen yaki drone drone a daira biduni dayyar marasa matuki ana jiran kawai za a ba su umarni za su shiga su kai wa Gaza Gaza nan yanzu in ka je ka duba ta yanda Isra'ila lokacin da aka kafa ta a kafa ta to yanzu a cikin Palestine ɗari wato ƙasan kusan a cikin kashi ɗari yanzu isra'ila ta ci biyu casa'in da tara da ɗugo tara bai wuce ɗugo ɗaya ba mm. isra'ila duk ta kwace sannan kuma ɗugo ɗayan ba a basu suka raya cikinsa ba sai ba a basu suka kuma yanzu ka san filistin ɗin ka san nawa ne filistin filistin ga baki ɗayan ta tafi kilomita arba'in ne kacal mutum miliyan biyu a gaza eh Palestine din Gaza din Gaza gaba ɗaya kasan mutum miliyan biyu fa a kilomita 40 fa to sai sa sai sa ka gane duk musulmin da in ka ga na ga wani wanda shi malamin da ya magana akan wannan shi wawan dr jakin wani malami ne dan izala ne ba wahabi dan uwansa ya ce me faɗan wannan maganan cewa wai yan shi'a ne ba a musu kaza ya ce in ma dai munafiki ya ce ma dai jahili ko dai jahili ko kuma wanda yake dan son zuciya ko kuma wanda yake bakin ko munafiki ne ya ce ko wani abu da aka yan uwa ko da mu ba ma cewa wai sai dan dariƙa ko dan waye wallahi wannan mas'alan matsala ce ta dukkan musulmin duniya gaba daya wallahi matsala ce ta dukkan musulmin duniya kamar ka kaddara kawai kasan filistinu kasa ce kawai na musulmai ake mata wannan abin dole za mu ji wani abu a mu ballantana ƙasa ce da Allah da manzan Allah sun ɗinke mu da ƙasar ƙur'ani ya haɗa mu da ƙasar sunnar manzan Allah ta haɗa mu da ƙasar abu ne wanda yake a fili wannan yaƙi ne da ake yaƙan musulunci ko da wasu suna cewa yaƙi ne na ƙabilanci yaƙi ne na kaza su basu san wani ƙabilanci ba musulunci kawai suke yaƙa musulunci suke yaƙa da haka muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya kawo wa 'yan uwanmu ɗoki a ƙasan Filistin Allah ya kawo musu ɗoki ba mu da yadda za mu je na kusa da su ma an hana su su matse su ballantana mu da muke nesa mm, amma mun san addu'an mu kuma za ta iya riskan su a duk yanda suke da bakin da zamu faɗa a duniya a ji yawa to dan haka yan uwa kar wani ya rude ka a yaƙi ne na laraba na kaza laraba ga gaskiya ne sun koma shan shayi kuma da ana cewa laraba laraba kai manzo ya kora wannan mm. inna akramakum indallahi atqakum laysa li arabiyyin fadlun fadlun ala ajamin illa bi taqwallah mm. balarabe bai da wani bambanci bai da wani wani fifiko akan wanda ba balarabe ba sai da tsoron Allah in ji manzo Allah in ka fi balarabe tsoron Allah ka fi shagurin Allah duk ka, in balarabe ya fika tsoron Allah kuma ya fika tsoron Allah shine mizani a musulunci mu ba mu da wani cewa wannan yanki kaza yanki kaza musulunci bai san yanki ba idan akwai musulmi daya amerikan an taba shi an taba duk musulman duniya idan akwai musulmi daya ingilan an taba shi an taba duk musulman duniya musulunci bai da gefe yawwa tada'ala usairul jasad wal umma da aka waɗannan yan uwanmu ne muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kai musu ɗauki albarkan annabi alaihi salatu Allah ya saka da alkhairi Sheikh Abul Fati a wato hakika waɗannan jawabai sun isa su saka mutum ya dawo cikin taitayinsa ya fahimci cewa wannan fada da ake yi da wato zaluntar falastinawa da ake yi wannan wani nau'i ne na keta alfurman ɗan adam nau'i ne wanda ana neman a shafe wata al'umma daga doron ƙasa mm. tunda shi na Netanyahu cewa ya yi zai shafa zirin gaza a doron duniya ga baki ɗaya zai cire ta a mafɗin duniya ga baki ɗaya to kaga wannan babu musulmin da ko arna ne da a musu wannan abun mu ba za mu ji daɗi ba mm. yanzu ga rikicin da yake faruwa a ukraine da rasha wannan abun ya ɗaga hankalin musulmai ana ta damuwa ana ta damuwa sabila da tausayi ukraine kasan arna ne rasha kasan arna ne amma a tsakaninsu suke wannan faɗan amma wani irin kuma duk kasashen duniyan dukka kasashen kafaran yau shugabannin kasashen da suke bin bayan isra'ila su kuma suna bin bayan ukraine suna bin bayan sun ce ta'addanci aka yi wa ukraine hmm, amma da yake filistin musulmai ne su musulmai jinin su halal hmm. babban tashin hankalin shine ka samu musulmin da zai nuna wannan abin da aka musu ba komai bane shine babban tashin hankali gaskiya ne wannan shi ne abin da ya baka mamaki fa hmm. aka rawa kallawo a lokacin da yau a duniya in ka dauki kasan europe sun yadda kasashe ne mabambanta amma sun yadda su haɗi da germany da hmm. belgium hmm. da ina ne da su ina sun yadda su dunkule sunan su wai european union banda ingila da ta balle kwanan nan in ka dauki america gurare ne daban-daban kasashe ne suka haɗu suka zamanto alwilayatul mutahida eh, united states of america ko ina an ka ɗauka suna haɗa duniya wanda aka haramta musu su haɗa kansu ne wanda suka musulunci zama to a dunkule shi ne mm. musulunci da hakan an mm. tashi saudiya daban mm. kuwait daban bahrain daban filistinu daban nigeria daban qatar daban misra daban wanda kawai ya zama nigeria daban nijar daban chadi daban kamaru daban al muharram alaihim ay al muslimu wanda aka haramta musu su dunkule guri ɗaya musulmai shi yasa aka kirkiro irin wayannan abubuwan a ci gaba da raba kasansu wannan ne ya jawo aka raba sudan gida biyu aka ce akwai sudan ta kudu akwai sudan ta ina ko ina ina mm. aka rarraba mu aka rarraba mu zai zama ne yau dan Najeriya in kaje zaka shiga Nijar za a ce za a dinga ka ina takaddan shiga ina takaddan shiga amma daga in kaje Faransa zaka shiga Italy ba mai maka magana ko tsare ka ba za a yi ba daga Italy zaka shiga Germany ba mai maka magana america za ka yi yawo a dukkan state in kana da visa guda ɗaya za ka shiga ko ina ka shiga ko ina kai in kana da visa america eh, ma ka samu visa kai duniya za ka ci lafiya da wato wannan jawabin da kai shi alfati eh, maganin da kai game da wato wato rashin imani da har za ta sa musulmi duk irin wannan cin kashin da ake wa musulunci ku duba yadda da Allah ku kalli irin wannan hali kalla dan Allah yan uwa ku duba irin tankokin yaƙi da isra'ila take ta tanadawa a bakin wajaje daban-daban domin ta kashe al'umman daga baɗe ba eh, su gafa tun yawon eh, ta ahada fi awwali ayyamil harbi raddin ghairi masbuk raddin ghairi masbuq ma'ana wai abin da a baya ma bai komai ba bai komai ba yanzu aka fara wannan kuma la hawla wala quwwata illa billah to wato abin da nake so na sake faɗi wato bayanin da kai na game da irin wannan abin duk wannan zalincin karara amma mutum sabida wannan fa jirgi ne yake ake cewa kawai wani ya je ya sha kunu dolo baka san me duniya yake ciki ba kawai ka zo ana yakan musulmai ana musu wannan farnan kana ka duba ka duba ka duba la hawla wala quwwata illa billah kuma ta a lokacin da babu magani a asibiti babu ruwan famfo an yanke musu babu babu mm, wuta likitan an nuno komai ya ce akar makalla yanzu ba su da gadaje yace sannan yanzu an yanke wuta yace gas din da ya rage musu iya na kwana uku ne in ya ƙari shi duk wanda zo ya mutu kai to dan to dan jaridan dan jaridan ce wai yan shi'a ne don haka dukkan su wala yajrimannakum hmm. shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu hmm. i'dilu huwa aqrabu littaqwa ubangiji ce kada gaba da mutane ya sa ku zamto kun gagare musu adalci afuwa maulana wato munasaban wannan Aya. Hmm. munasaban wannan ayan wanda ya zo a cikin suratun nisa'i mm. na inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma mm. bainan nasi bima araka Allah wala takun lil khasima mm. ko to wannan shine har ya zo kan wala ya jiri man kuma shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu ko ya ayyuhal ladina amanu kumu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi hmm. walau ala anfusikum walau hmm. ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina hmm. aka ce wani ne sunan wani ne tu'ma a zamanin manzon Allah a Madina yayi sata ya saci silke ya bayar da ajiya ma yahudi aka zo ana nema sai kawai aka samu a gurin ba yahudi sai aka zo aka ce ba yahudi ne ya sata ba yahudi ya ce ni ba ni ne ya sata ga wanda ya sata ga wanda ya bani mm. ajiya na mm. aka taru ana magana ana cece ku ce hayya hayya hayya hayya yan uwan wanda ya yi sata shi wanda ya sata musulmi ne yana da yan uwa musulmi bashir da bishir mm. yan uwansa sun san dan uwansu barawo ne amma sai suka taru suka je gun manzan Allah suna kokarin su lallaba manzan Allah a yanke hukunci akan wancan bayan take Allah ya saukar masa da wahayi hmm. kar ka yi hukunci ka bi goyon bayan waɗanda ba su da hmm. gaskiya wani shine yi wannan hmm. wala ta kullil kha'ina wala ta kullil kha'inina kuma kha'inina ba kuma ga su musulmai akan ba yahudi Allah ya ce akan ba yahudi amma ga waɗannan azzalumai to to abin da nake so in tabbatar anan maganan da yake cewa wai shin su mutanen eh, gazza din wai yan shi'a ne da yan bid'a wa shani da in bidiya don girman Allah dan girman Allah duk duniya duk duniya babu wani mutum ɗaya da ya taɓa cewa wai mutanen gaza 'yan shi'a ne da 'yan bida'a shi kaɗai ne fara faɗa wala a jarida wala a tasha kai maganan nan wannan shi ne kirkire ta alamu ne na cewa makaryaci ne mara amana ne domin idan ka bibiyi gizza din da tarihinsu da ka ga baki ɗaya abin da ke tabbatar maka cewa wasu mutane ne wa'inda gabaki ɗaya ana faɗin su ahlus sunna ne abin da ya ruɗe shi yake cewa su yan shi'a ne Lebanese din nan eh, da suka ce da kuma taimakon da Iran take basu Iran lallai ita ne take tamuyilin su take basu makamai ko ba wani abu shi shine wannan tausasawa ne na musulunci su kare kansu su kare kansu kuma ko da ba Iran ba yau kasan amerika in ta ce ta taimake su da su karba da su karbi taimako amma sai gashi wai yana cewa wai wa'innan mutanen ai wato wasu mutane ne wa'inda wato su eh, yan menene ke cewa wai yan eh, eh, shi'a ne hmm. idan ka koma ga nan na bi jaridu daban-daban daban ka rubuta harakatu hamas hmm. ita kungiyan hamas din kanta hmm. shin in ma yace garin ai garin ba su yake nufi yan shi'a bane kungiyar ne da suke yakin to ita kungiyan kanta idan ka duba zaka gani za a maka bayanin kungiya ce ta sunna ba ta shi'a ba kawai zunzurutun wato ka kirkiri magana ba baka san ma ina ne ba kungiya ce wala takfu ma laysa laka bihi abinda suka ce harakatu hamas au harakatul muqawama al islamiyya al islamiyya wa tuktabu ikhtisaran hamas hmm. ana ce musu wato kungiyan gwagwarmaya na hamas ko kuma kungiyar gwagwarmaya na musulunci ana iya ce musu kawai hamas a takaice hiya harakatun falasdiniya haraka ce wato kungiyar gwagwarmaya ne na kasan falasdin islamiyya na musulunci sai suka ce sunniya ta sunna kungiya ce ta sunna sha'abiyya wataniya ka duba wannan abin wai sai yake cewa wai su din nan yan menene yan shi'a ne wanda duk abin da ka duba ka gani ana gaya maka su din nan har ya kai ga wannan bincike ne eh, eh, university na harvard sun yi bincike a 2019 ina kwanan nan binciken kwanan nan abin da suka tabbatar 2009 eh, wai abin da ya sa nake so in fara tabbatarwa mukaddari to maganansa na farko kenan na farko ma ba yan sha'an bane kaga mana in yana so ya gina wasu ne masu akida irin tasa su sani ba yan sha bane da Allah ya saukar da kuma ƙarya na biyu da hmm. sai ya ce wai wai he da ka suna yadawa suna cewa wai wai garin ma mafiya yawancin su a cikin wanda ya ce wai kirista ne wai musulman 45% ne wanda ga baki ɗayan su nake zo na ce a nan maulana mukaddar kiristan ne ma a garin ka duba banu isra'ila allah ubangiji ya la'ance su duk kafirin duniya babu wanda allah ya la'ance su a qur'ani ya faɗi alamomin su kamar banu isra'ila na shedanci da zalunci da adawa hmm. ga bayin allah hmm. amma yau a ce banu isra'ila ai wallah banu isra'ila ko da ko da kafirai suke ko da kafiran wani waje suke fada wallah banu isra'ila ba da a taba samun mutumin da zai goyi bayan su ya ce dukkan to yanzu ni abin tambaya to ni da yace falastinawa azzalumai ne wa suka zalunta to ni tambayan ma da nake so na yi wa suka zalunta eh ni abin da nake so tambaya mukaddari falastinawa yan bid'a ne yan shi'a ne su kuma isra'ila yan ahli sunna ne yan ahli sunna ne eh, tambayan kenan ah, yan mm. wahabiya ne ahli sunna a ah, to ai abin da yasa shi din ka gane yana so ya amfani da wani tactics in dai ba tamwil ake yi yawa in dai ba sa shi ake yi in dai ba tamwil ake masa daga wannan waje akan abin da yake yi in ba dai daukan nauyin mutum ake yi dan ya bata musulmai rai ya fasa kan musulmi ba to abu na biyu alqur'ani ya nuna mana ai a mm. zamanin manzo Allah fada ake da kiristoti da kuma wato mushrikai mm. yahudawa sun ka dinga dariya mm. da wasu suna cewa ai gashi nan ana cutar da kiristoci. Mm. manzan Allah ya gumsu bakin ciki har ya kai ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu rumawa eh rumawa su da mm. kiristoci ne ko sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai aka yi zama yace in Allah ya yarda su kiristoci ne nasu nasara bai ce fa kafirai ba ana cewa mushrikai to amma da ana zantar su yace kiristoci su dasu nasara su kuma suka ce ƙarya ne za a yi nasara akan su lokacin sai da ta kai ga cewa shugaban kasan Rumawa ya gudu ya nemi ya nemi ya zama yana cikin allaji'in eh, masu gudun hijira hmm. sai dai koma kustantiniya eh sai dai koma kustantiniya ya koma saboda bayan da zai iya yi shi ne daga baya aka zo aka daura herakla da lokacin da rikici ta rikici sai na bakar sai aka ce ya sa betan ma'ana kaman me za ka bayar sai ce wani shekara daga yau zuwa yaushe za a yi nasara ya ce shekara biyar rumawa da su nasara sai aka ce to a sa ido ana ta kashe rumawa ana ta kashe su har shekara biyar ta yi ba yi nasara ba sai zo samu manzan Allah ya ce rasu Allah ni fa ga abin da ne an ce ana nan addinin Allah suke kai can kuma mushrikai ne duk da addinin su ba daidai bane amma gashi dai su ake zalunta manzan Allah ya ce to me yasa ka musu shekara biyar annabi sallallahu alaihi yake cewa ina ma da ka ce musu ina ma da ka ce musu nan da shekara goma take sai ga ayan alkur'ani ta sauko alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله كدوبا نصر كريستوتي نصر كريستوتي kuma nasarar layi din nan fa nasarar kiristoci ne amma sai Allah ke cewa gulibatul جاي Allah an yi rinjayi rumawa mm. gulbat rumfi adnal ardi a wani waje na doron kasa sai Allah yake cewa alif lam min gulbat rumfi adnal ardi wa min oh, ba'di galabihim sayghlibun bayan kirista an ci nasara akan su su ma za su yi nasara mm. amma sai Allah ya ce ku sani fi bidi isnin maganar manzo Allah daga sanan Abubakar ka ce shekara biyar a ka ce daga nan zuwa shekara goma sai Allah ya ce fi bidi isnin sai Allah ya gaskata maganar manzo Allah daga lokacin shekara bakwai aka yi mm. lillahi al'amru min qablu min badu lokacin da aka yi nasara kansu ma Allah ne ga dama bayan da su nasara ma Allah ne ga dama sai Allah yake cewa kuma to akan wa ake magana akan kirista ne fa kirista kiristoci bi nasrillah sai Allah ya ce wa yawma idin yafrahu almu'minuna mm. mu'minai ne za su yi farin ciki saboda kirista sun yi nasara kirista fa sun yi nasara saboda zaluntar su ake yi qur'ani yace yafrahu almu'minuna anan in ka zo ka karanta cewa ai almu'minu lil mu'min kalbun ya shi duba duba da ne ce maka ai su ba bane yan bid'a ne yan bid'a to nan kiristoci sai Allah ya ce yafrahul mu'minuna bi nasrillah kuma sai Allah ya ce bi nasrillah ni zan taimake su kai yace yansur man yasha yanda Allah ya ga dama yake ba ma wa'annan nasara su kai bom su ne to fa zai iya fa taimakon su ma mutanen Gaza din inda dai za kiristoci Allah zai ce muminai za su yi nasara saboda sun yi rinjaye akan masu bautan wuta mhm. menene tsammanin ka da kuma ga banu Isra'ila su waɗannan musulmai musulmai musulmai kace kuma wai kana hada su guri daya ma'ana kana murna kana jin daɗi Isra'ila tana kuma abun bakin ciki kasan kasan Sudan ai kasan Saudi Arabia din wanda ya da wanka alisunna ina ga ina ga a yau in an ce saudi arabia an kare mm. to sun fito sun ce suna goyon bayan su suna goyon baya kai kuma baka goyon baya kuma shine mai abu kadan saudiya ma ba haka ake yi ba eh. ku je makka ba haka ake yi sun ci suna goyon baya kasan da kake ci a jedin su ma ba su goyon baya sannan duk kasan musulmai ni dai ban ga kasa ɗaya tak ta musulma wanda ta ce ba ta goyon bayan su ba ni dai ban gani yadda kasan siyasa ya zuzuko wasu abubuwa maganar shab junaidu da ya faɗa ya ce in dai ba ta muyi bane a dai tambayi wannan abu gaskiya in dai ba ta muyi. ne maganar shaf junaidu ya faɗa Isra'ila baka menene zai sa ya zo ya hada Isra'ila da falistinawa almazlumin wanda ake zaluntansu wanda aka kwace kasansu aka kwace dukiyarsu aka mamaye su aka kashe ya duk wani gida da ka shiga a gaza sai ka samu da akwai maraya a cikin wannan gidan kowane gida a gaza da aka samu da akwai wanda aka kashe dan uwansa ko ɗansa ko ubansa ko matansa ko kaza kuma kisa ne mai kan uwa da wabi kuma abin da zai baka mamaki sun ba da wasu kwanaki sun ce daga nan zuwa kaza kowa ya fita a gaza da su shafa gaza yanzu waɗanda suke fita an samu waɗanda mutane sun fa fita din an rubo musu takarda daga sama isra'ila suka sake musu takarda suka ce ku fita sai suka tattaro kayan su suna fita kawai kuma suka kai musu hari suka kashe suka kai musu hari suka kashe su sun ce su fitan sun ce su fita sun fitan kuma suna tafiya za su gudu kawai kuma isra'ila ta kai musu hari ta kashe su wato kawai wai kana musulmi ka zo kana goyon bayan waɗannan mutanen saboda Allah da annabi to ni abin da nake so in faɗa a ƙarshe akan wannan abin da Idris yayi a wannan abu ya daga zuci duk al'umman musulmi duk al'umman musulmi wallahi tallahi ka maka ina ina yola adamawa eh, ina yola adamawa bayan na fito daga gidan rediyo kenan mm-hmm. wani a gidan rediyon kirista ne ya zo yake ce ya ga wani malami akan wannan rikicin yana nuna cewa babu komai tsakanin gaza da abin nan ku musulmai me yasa kuke haka kuke baku baku taimakon yan uwan ku kirista ne zo na faɗa lokacin da ka kira ni lokacin da ka kira ni abin ne ban takeici lokacin na rasa ne in ka ga mu me zan kumsa wannan abu wato ka gane ne wato abinda abinda ka gane ne abinda wannan bawan Allah Idris yake yi abu ne wanda cutar da addinin musulunci ne na farko cutar da kuma da zubar da mutuncin mm. al'umman musulmi mm. sabila da a nuna wannan mutum a ce malami ne ka ce da abin da ya samu 'yan uwanmu a Falastin a Gaza <coughs> da abin da banu Isra'ila suke yi Yahudawa mashirikai mm. a sahiyoniyun abin da suke yi na cin zarafin al'umman musulmi ka ce wai wannan abin sa azzalumai ne ina zaluncin da falastinawan suka yi idris ina zaluncin da falastinawan suka yi wannan maganin ya ce maka wai ayi su ma sun kai hari wai ba majalisar dinkin duniya ma suna taro yanzu wai yanzu in kace na zalincin da suka yi majalisar zalunci da majalisar eh, eh. zalunci da wai wai wai an ce ina zaluncin da suka yi he wani ya ce wai ayi su ma su suka kai hari me yasa suka tsokano su haka ba suke rubuta wai tsokano su aka yi to abin tambaya uzina lil ladina na bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim lakadir kuma zai tabbatan Allah an zalunce su mutanen da sun zalunce ku kasa ne fa wai wai kuma sannan abu na biyu abu na biyu na wani miskinanci wai wai a ce wai ai suna yaƙi ne dan hubbul watan ba suna yaƙi bane domin musulunci alwatan alwatan alqudsiya kaman a zo a farma haramin makka yawa ka ji kana ka fitar da makka bari a farma haramin makka bayan an farma haramin makka sai mamlakan saudiya ta fitar da sojoji suna difa'i haramin makka sai ka ce a'a waɗannan ai suna kiyaye su ce ta ahlu sa'ud tun daga gaba ɗaya mamlakan saudiyan family ne suke rike da mamlakan mm. Mm. gaba ɗaya al'umman family ne suke rike da mamlakan sai ka ce an zo an farma haramun maka sai ka ce a'a ai wannan kawai zalunci ne dukkan su gaba ɗaya mm. manzo Allah ya ce man kotila. duna malihi fa shahidun mm-hmm. wanda aka kashe shi dan kare dukiyansa shahidi wa man kotila duna irdihi fa shahidun wanda aka wanda aka kashe shi dan kare mutuncinsa shahidi akwai mutuncin da ya wuce abin da aka yi wa Falasɗinawa sojojin na idan sun shiga karan fyaɗe suke yi wa matan falastinawa budurwa wacce bata taɓa sanin ɗa namiji ba a keta alfarmanta a yi zina da ita a kashe ubanta a gabanta a kashe mahaifiyanta a gabanta a yi zina da ita kuma a kashe ta kuma boyewa jaridu suke ba su bayyana sai yanzu wanda ya yi yaƙi don kare wannan abin a ce mai yayi zalunci kasanka aka maka lawo gonanka da gonanka yake kankaninka kana gani aka aka kashe kakannin aka kore su ka zo dan ka kara dukiyanka kai wannan sai a ce wai ka fito ne dan wannan ne kuma sai kai kwaba wai ka zo ka ci magana wai magana bayan ga magana ka da Hausa da Hausa sun rushe maganan da wannan mutum a sun rushe a kalamai an samu malamai ah, kamar ta Sani Rijiyar Lemo na ga yayi magana malaman su wani ban ga wani malami daga cikin malaman wanda ya bari ne tare da shi ai kuma tsakani da Allah kaga kaga maganan da suna tare da Palestinawa kafdu to ai na ga shekara na ga maganan na ga maganar Dr. Bashir eh Dr. Eh, Bashir yayi magana bin Usman yayi magana kuma dukkan magana mai kyau sannan Rijal Lemu yayi magana ga nan Mal Abdul Wahab yayi magana sannan suna nan da yawan da suka magana fa kuma dukkan malaman da aka ga sun yi magana ne wanda zai kwantar da zuciyar musulmi da kuma sanyaya ma al'umman musulmi ransu to abin da muke kira ga musulmi mutane mutane suna nan sun kasa bacci ana babbake musu yan uwa kawai ga duk musulmi ka gama zuke zuken ka kawai ka ya addu'a mutane wani wani magana musulmi wajibin sa ne ya addu'a ya roka musu Allah zaman lafiyar su zaman lafiyar mu ne baki daya kuma yau abin da suke nema na taharirin kudus din ya zamto sun hararar da wannan baitul kudus din waje ne wanda kowa zai samu ya je wannan wajen ya yi sallah domin a rubuta mai lada mm. amma sai ya zamto wajen ba yanci wato aka ranka ladan Allah ni dai maganar da zan rufe da shi kwaya ne na karshe kawai zan mm. rufe mm. maganar da nake so zan yi shine musulmai kamar yadda na faɗa da za a sani musulunci bai da gaba bai da ƙasa bai da gari bai da mutane bai da yanki in musulmi musulmi ne kawai sunansa musulmi a karan kalla ka duk musulmi in dai musulmi ne sunansa musulmi a kowane yanki yake in an taba shi kai aka rankan lawo daga cikin wanda suka yi barna a musulunci aka tabbatar da barnansu wanda al'amarinsu ko gafara ma ba iya tabbatar musu da shi sai a ce kawai al'amarinsu yana gurin Allah hajjaju mm, hajjaju bin sakanis a sakafi. wata mata aka rankan lawo hajjaju a zamaninsa aka zo a yankin rum mace ce musulma kwaya ɗaya suka yi mata fyaɗe da suka yi mata fyaɗe sai labari ya kawo kunnen hajjaju lokacin da suke mata fyaɗe tana cewa wa hajjaja mhm. haka take kira tana kiran hajjaju hajjaju ana zuwa ana gaya mai ya ce amma fatil kalmar a falabbaiki sun mm. malabbaiki na amsa miki ya tada sojoji dubu ashirin a ƙasa dubu ashirin a ruwa ya ce aje a mamaye garin da suka yi wa musulma ƙwaya ɗaya fyaɗe sai an nemo su ya ce sai an nemo su garin aka tasa gaba ɗaya aka kalla aka mai da su aka yi kwankarin ɗinsu suka dawo ƙarƙashin daular islamiyya saboda mace ƙwaya ɗaya musulma da aka mata fyaɗe ya fi shi to sai kenan yau a mutanen gaza in ka fito ka ce ga adadin mata musulmai da aka keta alfarmansu isra'ila yahuda suka musu fyaɗe wallahi ka yi karya mm. in ka ce ga adadin yara jirajirai da aka yi bandansu aka kashe ka yi karya yanzu ba muke ganin mutum ɗaya wanda ya shekara talatin ba a san yadda yake ba talatin da biyu amma yana nan a cikin prison din su da aka so ko ɗayan kuma shekaran 23 baya so shi suka cire mai ido sun cire mai hannu sun cire mai kafa abinda musulunci ya haramta kowaye ya haramta abinda suke abinda suke yi ba karon kalla sojojin ga wanda basu ma sani ba abinda suke in sun kama musulmai sun kai su prison ina injin faci mm. da kake ganin ake kawo injin faci mm. wanda ake sawa taya iska mm. to sai su kama idan sun kama musulmi a prison din sai su tura mai wannan ta duburansa sai su hura mai iska cikin sa ya kumbura ya kumbura sai a sake shi kawai kaga yana yawo yana fitar da iska haka wani hantarsa ta buga saboda iska ya shiga cikinsa ya yi yawa wani zuciyarsa ta buga wani kodan ya buga haka ba suke wa musulmai a sa kare karnuka da su suke kwana a yi wa maza luwaɗi haka fa ake wa mutanen gazan an kama su wani abubuwan duk musulmai ake ba kai kuma yau kawai ka zo fi sabilillahi lawa rasuli saboda Allah da annabi ka ce wai ana hada wannan mutanen da wannan gashi Allah ne ya gaya mana udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir mm. haka aka gaya Allah ya yi izini wa waɗanda lillazina yuqataluna ake kashe su ake ziyatan su ba gaira ba dalili wa Allah ala nasrihim laqadir kuma kar ka mance waɗannan da fa aka yi musu umarni su ma irin cikin halin gazza hmm. saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai koran su akai hmm. sahabban sa ma koran su akai daga makka kuma aka je madinan ana so a yaƙe su su ma hmm. mutanen gaza an kore su daga garin su sannan gurin da suka tare din kuma yanzu ana yaƙan su to kawai shikenan sai dai su zauna ka gane makfuful aidi kawai su kame hannunsu isra'ila yahuda su zo su kashe su su yi musu abin da suka ga dama ba abin za su yi don su kare kansu su kare 'ya'yansu kuma shi yanzu wannan wanda yake magana shi yake magana a cikin musulmai yan uwansa yake wanda duk yankin san ban san yanzu ba ba a rana kusan garin da kake majoratin mutanen garin 80% duka musulmai ne hmm. amma baka yawo sai da bindigu sai da makamai suna hmm. kewaye da kai hmm. kana kare kanka kuma ba hari aka kai maka ba ba wani bane yace zai taba ka amma su waɗannan ana kashe su ana kashe 'ya'yansu ana yi wa matansu fyaɗe ana yi wa 'ya'yansu fyaɗe kace da su da waɗanda suke musu fyaɗe suke musu wannan abin daidai ne a gaya mana rana ɗaya da wani ba falastini ya tashi ya shiga isra'ila ya je domin ya je ya yi wa ba yahudiya fyaɗe hmm. abin da suke nuna a tv ga bidiyo ne yana yawo a tiktok a wannan yakin da suka shiga cikin ƙasar isra'ila wata mata ta shiga suka ce kawai ta ce ba ya ce ta ce sai na ga sojojin hamas a kaina hmm, hmm. ta ce da na gansu sai na ce me ya kawo ku suka ce ki kwantar da hankalin ki samu guri ki zauna yaran su ma suka ci gaba da game can suka gama binciken da za su yi sai ya ga aiba a gidan sai yake ce mata dala zan tsinki wannan aiban guda ɗaya inci kin min izini sai ta ce na maka izini sai ya ɗauka sai ya ci yana ci can sai suka ce to mun gama sai an ji masala suka ce shi kenan dan jaridan ya ce abin da suka miki hamasu din kenan suka ce ta ce kawai fa bai yahudiya ne take bada labarin tana kuka tana kuka abin da sojojin hamas suke to yau ma'ana yanda suke kiyaye wannan shu'ur na musulmi eh, eh. irin ɗabi'a musulmi ɗabi'a musulmi da manzo Allah ya faɗa an mm. je yaƙi mm. ba sare bishiya mm. ba taɓa rahibi ba taɓa mata ba taɓa ba kaga yanda wa'annan ba ma suka mai da wajaje to ka to ka fa suke mai da gu to ka Allah Allah ya yara mana Allah ya sani mu dai muna tare zuciyar mu tana tare da waɗannan mukawimai mujahidai muna kuma musu addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya dafa musu anan ne muke so mutane su gane lokacin da muka zo muna magana akan ta'addancin wahabiyawa ko in ce wasu daga cikin wahabiya da sunan jihadi da abubuwan da suke za a ga muna zafi muna nuna ta'addancin su ba su din ne muke ki ba akan suwa suke ta'addanci musulmi akan musulmi suke yin ta'addanci sai yasa muke kin su amma ba wanda shi jihadi yanda wasu suke cewa to ba jihadi kenan a musulunci la akwai jihadi amma jihadi yana da dawabit yana da dawabit yana da shurut yana da gurin da ake yin sa yana da yanda ake tsara shi sosai mana akar makalla sai an isar musu da sharuɗa wannan ne abin da ya jawo akar makalla ayi hakuri abubuwa suna ta zuwa mu nake kallon Muhammad Yusuf mm-hmm. nake takeici mm-hmm. sai sa akar makalla Allah ya ba mu ilimi mm-hmm. nake kallon sa yana abin nan fassara wasu ayoyi daga cikin bara'a tauba eh? yake cewa katilu qatiluhum ya kashe su sai sai ce ku kashe su hmm. yace kuma ban san wata fassara fiye da wannan to ka duba da fassara hadisin manzo Allah hmm. umirtu an uqatila an-nas hatta hmm. yashhadu an la ilaha eh, illallah Allah ya umarce ni kashe mutane wai yace a kashe ba haka fassara yake ba ai umirtu an uqatila uqatila kalman qatila ya zo ne ala wazni mufa'ala lil musharakati bayna at-tarafayn haka larabawa suka ce ka'idan na'u in kace qataltu tuhu na kashe shi katal tuhu ya yaƙe ni na yaƙe hmm. shi to alqur'ani yace udhina lil ladina yuqataluna ba hmm. yuqtaluna ba hmm. bi annahum zulumu ma'ana Allah ya yi izini ku yaƙi waɗanda suke yaƙan ku ku yaƙi wanda suke yaƙan ku ba wai ku kashe kafirai ba umirtu an uqatilan nasa an umarce ni in yaƙi waɗanda suke yaƙana hmm. amma sauran kafirai waɗanda ba su yaƙe ni ba la ikraha fid قل يا أيها الكافرون قد تبين الرشد من الغي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر haka Allah tabaraka wa ta'ala lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin in hmm. ba kwa yaƙi na. amma in kun yaƙe ni musulunci li annan nabiyyal hashimi dara ma gaza bala sadda udwanan wa radda dalala haka shi ibrahim yace annabi bai yi yaƙi haka kawai ba annabi sadda udwanan an yaƙe shi ne sai ya tare hmm. wa radda dalala ya ga batani ne ya je ya ture ta ya tunkuɗe ta haulaka yawwa bidukuli ila gazabi aqalli adadin mumkin min ad-dahaya eh wannan na gan shi wannan shine shugaban ah. abin nan shugaban sojoji ko wato a takaice saboda dan bawa shek jeli rufe ah. ni kira zan yi guda biyu shek kun cinye ni ko kuma banna na ce da ai akwai zama na biyu a sabin sarki zaki ran laraba da safe ko insha Allah insha allah ran laraba da safe kar mu sa lokaci mi magana da sarki eh, zaki shi din eh, shi din ka san tabin sun da safe ne da yawa to magana dai tukun to ba komai insha Allah to abin da yake akwai shine eh, batun eh, abu guda biyu nake so kira zuwa ga musulmi mm. abu na farko shine musulmi ya kamata idan mu ya buɗe mu a yanzu ba mu mu kira ga wasu bane a taru a zalunci su mm. wa'innan isra'ila ba shine da mu ba akwai maganar da prof ya yi maulana prof mm. ibrahim makare a ghana game da wannan mayakan yake cewa yaƙi da ake tsakanin isra'ila da falasɗin ya ce ba yaƙi ne kawai na wai musulmi da kafiri ba mm. yaƙi ne tsakanin gaskiya da ƙarya da azalimi da wanda ake zalunta da mai ƙarfi ɗan fashi da kuma mai rauni kuma alal bai da daba ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman aw mazluman sannan kuma wannan halin da ake cikin yau duk wanda yake da adalci ko da ba musulmi bane idan ya sa ido ya duba zai ga hali ne na wato harin ma da suka kai bayan da suka iya ne dole suka yi dama an sa wani date deadline wanda in ma ba su kai ba za a shafe su kuma suka san labarin suke neman ya dace su kuma su ɗanyi wani irin kokari kuma yaya ne turawa ne fa america ne suka kafa kawai yawa idan yawa duniya ne a sharqul hausa. saboda sharqul hausa majority musulmai ne kuma su a cikin su sai suka kafa isra'ila don haka ta kwashi labanan ta kwashi syria ta kwashi ina kawai ta mai da kanta ta kirgino to ni abin da nake ba wa mutane hali akan irin wannan dole mu sa ido mu zama masu adalci kamar da Allah ya gaya mana cewa ku yi adalci i'idulu a qarbu littaqwa i'idulu ku yi adalci yanda da ya zama tsakanin Ukraine da kasan rasha mun yi iya kokari mu ga wanne ne masu adalci wai masu gaskiya haka aka yi wannan kokarin aka yi ta addu'a ba musulmai bane ana ta fatan Allah ta kaita to in kai musulmi ne idan ma kana tunanin su yan shi'a ne kai ba dan shi'a bane ko su yan bid'a ne da kuke cewa yan bid'a ko su kana tunanin su a wannan sifar to abin da zaka yi in ba ka musu addu'a alkhairi ba to kai kokari ka rufe bakinka hmm. manzo Allah yake cewa ka faɗi alkhairi ko kai shiru amma idan ka zo kai aiki irin na jakanta ka faɗi maganganun da za a zo a tambaye ka a ina ne ka rasa baka san ina bane ka kiɗime ka ce an juya ma magana ne to wannan ba shi abin da ya kamace ka ba kawai ka ba da musulmi hakuri kai ma ka shiga sahu na taimakon musulmi wala ta'rifan nahum fi lahanil qawl munafikai ana gane su ne yawware mutum ya faɗo magana kawai sai faɗa abin da daga baya in ya zo kuma ya zo kuma ya gagara itirafi da abin da yi hmm. to ina ba ku shawari ku duba irin yadda ka duba nan masallaci ne ake birgizewa ina ne duka gashi na ana yin musu to ina ba ku kira ga wannan na farko kenan kira na biyu shine mu dukufa zuwa ga addu'a mu dukufa ga addu'a abin da ya shafi mutanen Gaza din nan wanda ni ina ce Giza ko <laughs> to mutanen Gaza abin da ya faru zirin Gaza mm. to ba mu fi karfi kuma Allah jarabce mu ba wallahi ba mu fi karfi ba hasali ma halin da muke ciki ba ya wuce haka nan nan fa kullum kuke gani mutum ya hauye hudu ba akan ana sace mutane a zamfara an sace mutane a Chibok Chibok din nan ba musulmai bane da yawan su wanda aka sace matan Chibok mm. amma an ta da mari da wuri duka an yi ta ihu kowa na Chibok Chibok ana free waye free waye din nan duka wa'annan ba wai musulmi bane zalla wasun su ma musulmai ne kuma wanda ake zargin suka ɗauke su mm. tunda wasu su fulani ne mm. amma a hakan za a fito ana firiwa na firiwa na firiwa ne an yi wa sun ce boko haramun ne wasu kuma eh, an ce yan daban daji ne kamar irin gusau hmm. wanda aka ba wanda aka ba a nasarawa ga an ibi surki ne amma muna fitowa duka mu haɗa murya to mu yi kokari kar ya zama muna kwayewa musulman mu baya muna raba kanmu yau ya zama a ce a Najeriya an rabu a waje kaza daga wannan wani ma ya tashi wa'azi ya karɓo ko ayin da ba nan bane mahallinta su kuma suna nan suna haɗuwa kuma da ake kashewa ba su da ƙarfi idan ba mu taimaka musu da kawai mm. goyon baya ba da me da mu taimaka musu ya kai ga cewa kasashen da ba musulmi ba suna zanga-zanga sai da irin ganin mummunan kisar da ake musu kai musulmi ne yan uwanka musulmi wani kasa ne kuwa mm, sai tahir lawal ma'az yake din nan kasan eh, da sai ta lawan a Italiya yake ko eh Italy Italy kasar Italy ne kaga dazu nake ganin yana saka yadda suka fito suna ta zama. Ingila ma ana yi da sauransu Amerika ma ana yi duk ana fito ana zanga zanga kai a isu kansu ma kasan isra'ilan akwai 'yan isra'ilan na cikin isra'ilan yahudawan ne amma suna neman yaya za a yi a samu a sasanta da juna amma an ka fito kace su a zalimai ne ka halatta cewa cigaba da abin da ake musu kenan Allah ya sauke mu tsaya musu da addu'a mu ma mai addu'an Allah ya kare kare mu wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi to alhamdulillahi rabbil alamin mun ji jawabai daga bakin yan uwa Sheikh Muhammad Nasir da Sheikh Abdul Fatih duk da sun mamaye ni ban samu dace kowai ba amma duk abin da zan ce alhamdulillahi sun isar da fiye da haka allah ya saka da alkhairi kuma wannan bawan allah da yake wannan abubuwa na rashin imani da rashin tausayawa allah ubangiji ya gaggauta maganinsa albarkan manzan allah sallallahu alaihi wasallam yan uwanmu musulmi a da yan uwanmu musulmi suke a duniya allah ya kiyaye su allahumma a izzal islamu wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعضاءك أعضاء الدين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اصرف عنا السوء واصرف عنا البلاء والوباء والجهد والشقاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا من أزهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عزيم الأفوي يا حسن التجاوزي يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا وخالقنا ومولانا نسألك ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب الآخرة بجاه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دوان ننتقيت جوابي إن شاء الله زام تقيت سيكم من هدو أزمان قبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته